duniyar makaranta ce mai gabatar da kanshi zuwa ga duniya a matsayin almajiri shi ke daukan karatu mai daukan karatu ko shi ke gano sirrin rayuwa mai gano sirrin rayuwa kuwa shi ke kai nasara a rayuwa so tari ubangiji na iya mai da rayuwar wasu tamkar littattafai wanda idan mun bude su mun karanta su za mu samu hasken rayuwa za mu ga darussa wanda idan mun yi applying din su a rayuwar mu dole mu kai labari da na bude littafin rayuwar annabi yusuf akwai darussa guda uku masu sada wanda na dau wanda nake son na gabatar muna a cikin wannan shirin. Assalamu alaikum ‘yan uwa, don uwan kule hambal nake tare da ku, addu'a da fatar alkhairi, duk inda kake, kana daidai inda Allah ke bukatar ka, in alkhairi ne ka gode wa Allah ka samu ƙari, in sharri ne ka dau karatu, amma kana daidai inda Allah ke bukatar ka, inda masoya ne ka more su, in makiya ne ka dau karatu don kar kara, amma kana daidai inda Allah ke bukatar ka. Darasi na farko, idan mutum ka tashi gina ramin mugunta, ka yi a hankali, ka gina dan kaɗan, sabida wani lokacin idan ka tashi afkawa, ba kai kawai ba, hatta masoyanka sai sun afka tare da kai. Dole ya kamata mutum ya daina yin selfish idan zai yi mugunta. Kada ka manta lokacin da mutanen nan suka yi wa annabi Yusuf mugunta, sun yi lissafin za su batar da annabi Yusuf in ya so su ci riba. Kurum sun yi focus kan riban da za su ci, amma a cikin lissafinsu ba su yi lissafin cewa sakamakon wannan muguntan ubansu zai makance ba ba su yi lissafin cewa za su rasa yaddan ubansu ba ba su yi lissafin cewa za su rasa more ubansu ba duk wannan ba su yi lissafin shi ba sun yi mugunta da suka tashi girbewa sai suka sa ubansu a cikin matsala. Ramin mugunta idan ka tashi ginawa ka yi a hankali, sabida wani lokacin ba kai kurun ba, abin da ya shafe ka zai iya ya shafi masoyanka. Mutanen da ke son ka idan ka shiga damuwa, dole za su shiga damuwa. Idan suka rasa ka, wani lokacin suka rasa inda kansu ya yi. Idan ka tashi yin mugunta, ka yi tunanin masoyanka ka daina yin selfish idan ka tashi yin aiki sabida wani lokacin idan Allah ya tashi sakan ka maka da sharrin da ka shuka zai iya shafi har masoyanka kada ka yi selfish idan ka tashi yin mugunta darasi na biyu wani lokacin muka yi wa mutane bankwana ba tare da sanin cewa bankwana muke yi musu ba ka tuna lokacin da annabi yusuf ya fadi wa ubarsa cewa za shi ya yi farauta da 'yan uwayensa za mu mu dawo marance dawo wanda bai yi ba kenan sai bayan shekaru bai dawo ba sai bayan ubansa ya makance bai dawo ba sai bayan an dauka ma ya bar duniya gaba daya lokaci ya kwace an dauka ba za a sake haduwa ba ya ce za shi ya dawo amma bai koma dawowa ba akwai lokacin da muke yi wa mutane bankwana ba tare da sanin cewa bankwana muke yi musu ba wani lokacin mukan ce wa mutane za mu mu dawo dawo wanda ba za mu yi ba kenan sai kiyama wani lokacin muke ce wa mutane sai an jima an jiman da ba za a ga juna ba kenan sai kiyama wani rabuwan ba a koma haduwa fa sai kiyama dole mutum idan za ka rabu da masoyanka idan za ka rabu da mutanen da kake kimanta shi mutumin da ke da masayi a rayuwarka ka tabbatar ka rabu da shi a cikin limana mutane da yawa ne suke da sun sani suke ciza hannayensu sabida sun rabu da masoyansu sun ce za mu dawo an jima ba su rabu da su a cikin limana ba sun rabu da su a cikin hushi sun rabu da su a haushi ba su rabu a kan lamari mai ban sha'awa ba kurum sai suka samu labarin sun rasa masoyansu kuma ba za su taba haduwa da su ba sai kiyama mutane na da damun wannan ta haka idan za a rabu akan iya ajiye girman kai wasu abubuwan da ba su taka kara sun karya ba a dinga ajiye su koya abu ya zafi a tabbatar an rabu a cikin limana wannan na da muhimmanci sabida wasu rabuwar ba a koma haduwa ba sai kiyama mukan yi wa mutane ban kwana ba tare da mun sani ba ka yi a hankali yadda kake rabuwa da masoyanka darasi na uku daukakan Allah da nasarar rayuwa wani lokacin ba lallai ne Allah ya kawo maka shi a inda cibiyarka take ba inda ka tashi mutanen da ka yi rayuwa da su a inda aka rene ka wani lokacin ba ka samu karbuwa ba a cikin mutanen ka ba mun ga wannan a tarihi ka kalli rayuwar mu annabi mu annabi Muhammad sallallahu bai samu nasara a mutanensa ba sai da ya baro makka ya je madina annabi yusuf bai samu nasara a cikin 'yan uwayensa ba sai da ya je misira wani lokacin allah na yi maka tashin kai tsaye tafiyar ba zata ba don kurum ya tarwasa zaman da kake yi domin ya kai ka inda za ka samu daukaka. So tare mutanen da ke kusa da kai ba sa iya karanta ka, ba sa iya gano kimarka. Sabida ka san me littafin da ke kusa ga idon mutum mutum baya iya karantawa wani lokacin sai ya nisanta ga gabarin shi. Wannan shi ya sa so tari mutanen da ke kusa da kai ba sa gano gol ɗin da Allah ya kawata da kai da shi sai ka bar gunsu ka je inda ba a san ka ba mutanen da ba ka taba rayuwa da su ba mutanen da babu dangantaka tsakaninku mutanen da babu wasu zumunta tsakaninku su ne za su gano irin darajar da Allah ya baka su ne za su ɗaukaka ka ta haka ba lallai ne idan Allah ya tashe ka inda kake ya zamto sharri gare ka ba sabida so tarifa mutum na barin inda yake ne sai Allah ya kai shi inda zai samu keman rayuwa darussa kenan guda uku a rayuwar annabi Yusuf duk mai daukan waɗannan karatuttukar zai iya fahimtar mahangar Allah a rayuwarsa zai shafa ma kansa lafiya zai yayyafa ma zuciyarsa ruwa idan wasu abubuwa haka sun faru da shi a rayuwa Allah ya samu dace wannan takaicaccen sakon kenan ni ne na kule hambal assalamu alaikum